This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 16 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. bayan wani hari da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi ta kira da yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump mutane da dama sun yi allah wadahin ga tashin hankalin siyasa wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau litinin a zirin gaza ya kashe mutane goma sha shida a cewar jami'an falastinu jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da rasha ta kai shine na jikun takwas a hare-haren da rasha ke auna kiyu babban birnin kasar ukraine babu kakautawa a cikin wannan wata To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban kamfanin man fetur na Najeriya na NNPC ya fitar da farashin mai na jihohin kasar bayan da ya fara sayan mai daga matatar man Dangwata da ke Lagos. Bayan haka za ku ji cewa al'ummomin Nijar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ayyukan kungiyar AES wacce ta kunshi Nijar Mali da Burkina Faso yayin da kungiyar ta cika shekara ɗaya da kafuwa a yau 16 ga watan Satumba sannan kungiyar ta bayyana shirin fito da fasfo ɗinta. ios kin ga gamsu da kirkiro wata tunda yanzu ikon da ake yi babu wani hannu na waje da suke cewa yi haka yi haka wannan kungiya da jagororinta hakika sun sa waɗannan ƙasashe yau an ware su a idon duniya to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma baban gida Jibrin zai gabatar da shirin ilimi wanda ya tattauna akan wata cibiya mai suna Teachers Online da ke horar da malamai akan yadda za su koyar ta manhajojin zamani. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashi na farko. bayan wani hari da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi ta kira da yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump mutane da dama sun yi allah wadahi ga tashin hankalin siyasa kano sun yi kira ga daukar tsauraran matakan tsaro mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da za ta fafata da trump a zaben shugaban kasa na watan nuwamba ta bayyana takaicinta a wata sanarwa game da lamarin da ya faru a jiya lahadi a filin kwallon golf a florida Harris ta ce dukkaninmu mu yi iya ƙoƙarinmu wurin tabbatar da ganin wannan lamari bai kai ga samun yawan tashin hankali ba. Sanata Tim Scott na Republican ya ce tashin hankalin siyasa ba shi da gurbi ko kaɗan a Amurka. gwamnan jihar florida ron desantis na republican inda lamarin ya faru ya ce jihar sa za ta gudanar da nata binciken akan lamarin yana mai cewa mutane sun cancanci su san gaskiya game da yunkurin kisan da kuma yadda ya isa a kusa da trump wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau litinin a zirin gaza ya kashe mutane goma sha shida a cewar jami'an falasdinu kana suka lalata makaman hezbollah guda ashirin da gine-ginen soja a kudancin lebanon a cewar dakarun tsaron isra'ila hare-haren saman kan gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke nusairat a tsakiyar gaza kuma ya kashe mutane goma kana ya jikata wasu goma sha uku an kuma kashe wasu mutane shida a wani gida a cikin birnin gaza a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki karkashin gwamnatin hamas yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press waɗanda suka mutum sun haɗa ne da mata hudu da kuma ƙananan yara biyu a hali da ake ce kuma rundunar sojin isra'ila ta ba da rahoton cewa bayan da aka yi ta jin ƙarin ƙararrawa a yanki na galali ta sama an gano wasu munanan hare-hare ta sama da ake zargin sun tsallako ne daga ƙasar lebanon zuwa cikin ƙasar isra'ila inda suka faɗo a yankin arewacin tsaunukan golan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da rasha ta kai shine na jikon takwas a hare-haren da rasha ke auna kiyu babban birnin kasar ukraine babu kakautawa a cikin wannan wata shugaban ma'aikatar sojin kiyu sarhi popko ya faɗa a wani sakon telegram cewa rundunar tsaron sararin saman ukraine ta harbo kusan jirage mara matuka goma sha biyu da aka harba a kan kiev amma babu wani labarin barna ko asarar rai ma'aikatar tsaron sojan ukraine ta faɗa a yau litinin cewa ta harbo jirage mara matuka 53 cikin 56 da rasha ta harba a faɗin ƙasar domin auna yankuna da dama hare-hare ta saman na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira ga ƙawayensu da su basu makamai da kuma neman izinin harba makami mai cin dogon zango da zai auna wasu wurare a cikin ƙasar rasha To kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Bayan da kamfanin sarrafa man dangote ya fara saidawa kamfanin man NNPCL na Najeriya man fetur. Kamfanin na NNPC ya fitar da farashin mai na jihohin Najeriya, inda bayanai ke nuna cewa farashin man zai fi tsada a arewacin ƙasar. 'Yan Najeriya da masana dai sun tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da baban gida Jibril ya aiko mana daga Legas. kwana ɗaya bayan da matatan man fetur na dangote ta fara saida wa kamfanin matatan man fetur na najeriya nnpc man fetur a cikin gida yanzu aka dai kamfanin na npc ya fitar da jadawalin farashin man fetur na jihohin kasar 36 da abuja a sanarwar da kakakin kamfanin na npc olufemi sonaye ya fitar ya bayyana cewa yanzu haka kamfanin na sayan man fetur din ne da kuɗin da amurka a watan Satamba nan da muke ciki tare da fara saye a takardar naira daga ranar ɗaya ga watan oktoba mai zuwa wasu daga cikin farashin da kamfanin na npc ya sanar dai ya nuna farashin jihohi kamar haka jihar sokoto da kano da kaduna da birnin tarayyar najeriya abuja za a sayar da man fetur din ne a kan kuɗi naira ɗari tara da casa'in da tara da kuma kobo ashirin da biyu kan kowane lita sai jihar rivers da imo da za a sayar da man a kan kuɗi naira ɗari tara sai kuma jihar rivers da imo da za a sayar da man fetur Masar ɗin akan naira 980 tara da tamanin da kubo ashirin da biyu sai jihar Oyo naira 960 tara da sittin da kubo ashirin da biyu a inda jihar Legas ke da mafi karancin farashi na naira ɗari tara da hamsin da kubo ashirin da biyu sai jihar Borno mai mafi tsadan man fetur a ƙasar na naira dubu ɗaya da goma sha tara da kuma kubo ashirin da biyu sai jihohin Bayelsa da Akwa Ibom da suma za a sayar da man fetur ɗin akan naira 980 tara da tamanin akan kowane lita tun da farko dai kamfanin na dangote ta musanta rahotannin kamfanin nnpc limited na farko da ke cewa an sayi man ne akan kuɗin naira tara da da casa'in takwas akan kowane lita to koya 'yan kasar suka ji da wannan farashin na man fetur din a jihohinsu ga dai abin da wasu ke cewa um, ra'ayina akan wannan farashi na mai shine ba laifi ba ne dai za a gyara ƙasa da wannan farashi na mai da aka ɗora kuma a sa ido ba a sai da man da tsada ba kuma waɗansu su ga. wawashe ainihin kudin man wanda najeriya ko kuma talakawa ba su gani a ƙasa ba kuma subsidy din nan a yi subsidizing din ainihin kayan masarufi ainihin da kayan abinci domin talakawa su samu rayuwa mai inganci dole ne gwamnati da ppmc su sa ido a kan masu sai da ainihin man fetur domin su ma dalalan man fetur suna tsawwala wa mutane a gaskiya in ba mu da abin da zamu ce sai dai mu ci Allah ya isa domin a nan kasai idan wani shugaba ya tashi wani abu to babu wani wanda ya isa ya nuna wannan abun ba daidai bane ba a maido shi yadda yake ko kada a yi shi ko a yi abin da yake so shi zai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masan tattalin arziki ne da saka jari a kasar dan ya saye da arha to ba mamaki a samu saukin man da ya tace idan kuma ya sayi da tsada to kaga tsadan da kuma wasu kuɗaɗe na dole zai ƙara su a cikin farashin shi da zai sayar kaga su kuma inda za su saye su ma sai sun dora nasu riba ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin na ganin cewa mai yiwuwa ta sayan mashi da danyen mai din cikin rahusa tare da yakinin cewa shi kuma in ya sarrafa shi shi kuma zai sayan ma musamman mutanen ƙasa ko kuma dillalai na nan najeriya a sayan masu cikin rahusa su kuma su sayar ma a gidaje mai cikin rahusa kaga masu saye su ma za su samu sauki tun da farko dai gwamnatin najeriya ta yaba da fara sai da man fetur din a cikin gida da kamfanin dangote da kuma npc suka cimma a cewar ministan kudin kasar mr wale edo babangida cifirin murai amurka daga najeriya Madalla a gaida baban gida Jibril. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Kasar Australia ta ɗora ƙarin takunkumai a kan jama'an Iran yayin da ake bukin cika shekaru biyu da ɗaurewa da kuma kashe masa Jina Amini. An kama 'yar shekaru 22 bakurɗan ba Iraniya ce a cikin watan Satumba akan rashin saka sutura yadda ya dace. ministar harkokin wajen australia penny wong ta ba da goyon baya hanga mata da 'yan matan iran a kokarin su na neman daidaito da kuma ci gaba a yau litinin minista wong ta sanar da takunkuman kuɗi da na tafiye-tafiye a kan manyan jami'an tsaro da na binciken manyan laifuka da ake zargi da hannu a yunkurin danna haƙƙin gudanar da zanga-zanga a iran Sanata Wong ta faɗa wa ma'aikatar yada labaran Australia cewa cin zarafi da hukumomin Iran ke yi ya ci gaba tun bayan mutuwar Masa Amini shekaru biyu da suka gabata. We've sanctioned five Iranian security and law enforcement officials who have been involved. Mun sanya takunkumi ga jami'an tsaro da jami'an binciken manyan laifuka na Iran guda biyar waɗanda ke da hannu a cikin abin da suka kira aiwatar da doka wanda a ƙarshe wani danniya ce danniya mai tsanani ga al'ummar Iran. Nikita White 'yar fafutuka ce da ke tare da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta faɗa wa wata kafar labarai ta cikin gida a yau litinin cewa batun take haƙƙin ɗan adam na ƙara muni a iran mutane da ake kashewa ana kashe su ne bayan sun fuskanci shari'ar rashin adalci yawancinsu suna ba da rahoton azabtar da su da kuma cin zarafinsu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yayin da a yau Litinin 16 ga watan Satumba kungiyar kasashen Sahel ta AES wadda ta kunshi kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso ke cika shekara ɗaya da kafuwa. Al'ummomin yankin na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ayyukan kungiyar mai ikirarin fafutukar kwato cikakken 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. a nasa bangaren hukumomi sun bayyana gamsuwa da nasarorin da suka ce an samu ta hanyar wannan kungiya a fannin tsaro haka kuma sun ayyana shirin bullo da fasfo ɗin ƙasashen aes a ci gaba da ɗaukar matakan jaddada ficewar kungiyar wato ƙasashen daga kungiyar siriyawo ko ecowas wakilin muryar amurka sulaiman muni barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai makonni kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a nijar ne ƙasashen mali da burkina faso da nijar suka kafa ƙungiyar ios ƙasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soja na fama da matsaloli iri ɗaya ta'addanci aika-aikar 'yan bindiga da ƙungiyoyin 'yan tawaye sabili kenan suka haɗa kai da nufin tunkarar wannan ƙalubale tare da shan alwashin baiwa juna ɗauki a duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ke fuskantar barazana daga ciki da waje matakin da ke zuwa a wani lokacin da kungiyar ecowas ta kuduri a niyyar amfani da karfin soja don warware rikicin siyasar niger to koya jama'a ke kallon tafiyar kungiyar ta us shekara guda bayan kafuwarta Hajiya Zainabu Baje na daga cikin masu goyon bayan haɗin kan waɗannan ƙasashe. AOS kin ga mun gamsu da ƙirƙiro wata tunda yanzu ikon da ake yi babu wani hannu na waje da suke ci a haka haka kuma muna fata Allah ya sa mu samu incin kanmu ɗari bisa ɗari allah ya sa ƙasashen mu uku su gane mu juna kuma a yi tahiya guda cikin lumana da zaman lahiya sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da ayyukan wannan kawance a cewar siraji isa na kungiyar motion kafuwar ios abu ne da ya jefa kasashen uku cikin halin kadaici yau idan ka diba ga rashin huta ga rashin tsaro ga rashin demokaradiyya sannan kuma ga matsalar faɗin albarkacin baki wannan kungiya da jagororinta hakika sun sa waɗannan ƙasashe yau an ware su a idon duniya da yake jawabi albarkacin zagayowar ranar cika shekara guda shugaban rikon kungiyar kuma shugaban gwamnatin rikon kwaryar mali kanal asimi goita ya bayyana gamsuwa da nasarorin da aka samu a fannin tsaro sannan ya kara da cewa Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS e nan da 'yan kwanaki masu zuwa za mu kaddamar da sabon fasfon ios e domin baiwa jama'ar kasashen yankin da dukiyoyinsu damar kai da kawo su kuma yi tafiye-tafiye zuwa sassan duniya ba tare da wata matsala ba. La mobilité de nos citoyens le monde. Matakin ficewar Mali, Niger da Burkina Faso daga sai da yawo zai tabbata ne a hukunce a ƙarƙashin tsarin ƙungiyar a ƙarshen watan Janairun 2025. saboda haka ya zama wajibi kasashen na US su ɗauki matakin maye gurbin fasfon ecowas da a halin yanzu ke hannun al'ummomin yankin a wani lokacin da yunkurin mayar da su sahun dangi ya citira ios wacce ta karfafa manufofinta zuwa confederation ios ta kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin yaƙi da ta'addanci. Duk da manuhoyin da ke da kwai na siyasa ko na tattalin arziki ko musamman na buƙatar da ke takwai ta kuɗi bai ɗaya ta ƙara 'yanto su. har yanzu abin da ya shahi tsaron akwai sauran rina a kaba bisa abubuwan da ke faruwa musamman a burkina faso ko a ita mali kuma ita nijar da ta kasance a tsakiya babu sojojin mali a iyakarta babu sojojin burkina a iyakarta har yanzu ita ce kai gwauro ta kai mari tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu kuma ta yi kariya kanta. Kasashen uku sun raba gari da Faransa wacce ta yi musu mulkin mallaka don kulla mu'amala da kasashen gabashin duniya a ƙarƙashin abin da aka kira yunkurin samun cikakken 'yancin kai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin da A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin na yau zai tattauna ne da Malam Muhammad Mustapha Bagudu jami'i a hukuma ko cibiya da ake kira Teachers Online International da ke ƙoƙarin koyar da malamai yadda za su yi amfani da na'urori masu kwakwalwa wajen koyarwa daga duk inda suke a duniya fatan za a yi sauraro lafiya kan mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayen mushinku. Ya sunan wannan hukuma za a ce taku ta koyar da malamai. To eh, wannan hukuma ta samu rajista tun shekara dubu ashirin ɗaya aka rajistarin ta da CAC na Najeriya don kuma ta gudanar da aikace-aikacen koyar da karatu ma ɗalibai da malamai gabaki ɗaya. Tuna ga da turanci ana kiranta da teach the teacher to kamar me kuke koyarwa malama eh to wannan teach the teacher da ka gani din nan eh, wani bangare ne na cikin ayyukan da teacher online international take yi to shine ta fito da wannan hanya don ta samu ta isar da sakon fahimta na ta yanan gizo na malamai da yawan mu makarantun mu babu kamar ma malaman kakara hmm. ba su da wannan ilimin fahimtar karatun yanan gizo zo in za ka tuna kwanakin baya can shekara uku hudu da ya gabata an samu annoban corona da ake kira covid-19 a wannan lokacin an yi zaman gida malamai ba aiki dalibai ba su iya zuwa makaranta ba to kasashen da suka ci gaba suka amfani da dama ta yanar gizo suka dinga tafiyar da al'amuran koyar da karatu yau da kullum don sun ci gaba mun kasashen da bamu ci gaba ba mun samu rauni ta hanyar isar da sakon koyar da karatu to dalilin da ya yasa teacher on line international limited ta fito da wannan hanya na idar da sako na fahimtar da koyar da malamai don su samu fahimta su samu su gudanar da karatu yau da kullum wannan da muka fito hanyar nan da muka fito su kansu zai zama so masu amfani ne ta hanyar kasuwanci ma'ana shine yawanci malamanmu sun tsayar da ilimin su akan koyar da karatu aji ne kawai to zamani ya zo yanzu ba koyar da karatu aji kadai ba za ka iya a matsayin na malami za ka iya koyar da karatu har ɗaliban da ma baka gani ba ta hanyar yanar gizo ta haka kuma za ka amfana babban buɗi ne ma malamai kuma a wannan hanyar. kawo yanzu kuna samun karbuwa a wannan tsari ko shiri na to gaskiya eh, ko me kaɗo ko tafiya kai za ka haɗu da matsaloli da yawa amma kuzari da kake da shi niyya da kyakkyawan niyya da kake da shi na tafiyar da aikin shine zai sa duk wani eh, abu da zai mai da hannu agogo baya don already ka riga ka niya za ka wuce wani akwai abubuwa da yawa da yake dan takura mana tun ba kaman wajen eh, samun gudumawa ba yanzu haka da nake magana da kai ah, wata injiwo kadai ta ne take tallafa mana da yawanci aikace cikin da muke yi tunan injiwo din think international community development initiative ana kiranta an ba ta lakabi da suna tic di to ita take taimaka mana wa abubuwa da muke yi amma duk da haka muna kokari mu reaching out to eh, eh, masana'antu mm. makarantu manyan manyan makarantu jami'a muna yanzu haka akwai takardu da muka muna jiran su yi responding mun komai once meeting meeting har da federal minister of education mm. mun sura musu wasiƙa eh, muna jiran muna sauraron to kaman a ina da ina kuke gudanar da ayyukan ku duka jihohin Najeriya ne eh duka jihohin Najeriya ne muna da coordinators da muka sa kowace jiha to kasan komai ka tashi abinci fa sai da da kuɗi to muna dan samun challenge na rashin kuɗi samun mutum amma duka najeriya ga baki daya ne kuma masu da hali ba za mu tsaya najeriya kadai ba har afirka ga baki daya to kamar malamai da kuke tuntuɓa akan wannan aikin menene matsalar su suka fahimtar da ku game da wannan tsari na ku matsala eh akwai matsala ka san fahimta daban-daban ne wa'ansu sun rungume abin da yanzu haka ma muna da website sunan website website din shine www.teachersinternational.com www.teachersinternational.com muna da kuma eh, email address ta inda za a iya aika mana da wasiƙa sunan email din teacheronlineinternational.gmail.com malaman da muke su mun sa da su dai an fara rajista an fara shigowa mun fara wannan tafiyan nan yanzu nan yana neman shi shekara biyu kenan to muna da malamai kallelan ne saboda duk kasan yawancin su ba wai suna da wayoyin su android bane ba da za su iya easily za su ya so dole muna mun hada da fadakarwa muna aikawa da wasiku makarantu da bana ana dai samu dai a so na mun san cewa ba karamin tafiya bane dogon tafiya ne amma muna kai domin da kai magana hanyoyin sadar wannan na zamani a tsaffin malamai za su ga kamar wannan tsari ne na matasa su lokacin sai a riga ya wuce ba kwa ganin za ku samu matsala ta nan wurin eh tabbas akwai matsala ta wannan hanyar to shi yasa muka tashi tsaye dalilin teach da teacher din kenan shi muka bashi wani sunan teach da teacher definitely dole wannan matsalar muna samun shi but wannan bai sa mun karaya ba mun dawo baya ba sai muka ga cewa ai wata dama ne ma na malaman da ma ba su da wannan fahimtar su samu fahimtar eh. dan su karu eh to kawo yanzu kuna da adadin malaman da kuka koyar a ah, bisa ga yadda muka ɗauko tsarin akwai products da yawa cikin tafiyan nan ciki akwai workshops akwai seminars yanzu haka da nake magana kai workshop na nan zuwa ranar 11 ga watan eh, October workshop din da kwana uku ne workshop din ya kasu kashi-kashi ne za mu fara da guda daya kashi daya wannan kashi din akan cyber crime muna collaborate ne da federal ministry of justice banda workshop din akwai seminars banda seminars akwai kuma boot camp muke so muke yanzu process din ya nisa na organizing boot camp for teachers a wannan boot camp din za mu tara malamai ne za koyar da su abubuwa da yawa skills da yawa sana'o'i da yawa ta yadda zai kara bunƙasa tattalin arziki gare su so wannan tafiyar na nan mun doko amma wanda ya nisa yanzu ciki shine na wannan workshop da nake ga maka akan cyber crime dalilin cyber crime din da muka doko sai mun duba mun gani cewa ah, in kaman kana so ka yi abu to ai sai ka nemi kariya kamin ka shiga yin abu mm. kai ne za ka yi tsakaniya za ka yi tafiya da mota ai sai ka tabbatar tayin motan kana da kyau sai ka tabbatar injin na da lafiya mm. kamin ka shiga a to sai muka gano cewa fa ai ya kamata a ce mun sanar da malamai ta kiyaye wa'annan abubuwan eh. so mun doko tafiya akan cyber security muna ne muna negotiating da minister of justice federal minister of justice then the wanda zai biyo baya kuma shine akan cyber crime na ministry sorry cyber crime ministry of justice cyber security the office of the national security adviser mun riga mun rubuta musu wasiƙa muna jiran ansa daga gare su masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie ledith gresham naku babin yarci ke cewa huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangar sharɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Madalla a gaida baban gida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To ra'ayoyinmu a yau sun ta'allaka ne kan batun man fetur a Najeriya. ra'ayi na farko ra'ayinka ne alhaji umar foreba gashuwa kace muna yabawa kamfanin nnpcl a najeriya da ya fitar da jadawalin farashin man fetur na dangote a shiyoyin kasar nan baki daya sai ra'ayin sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger mai cewa muna lale marhaban da fara sayarwa kamfanin nnpcl man fetur na matatar dangote sannan ina kira ga matatar dangote da nnpcl akan cewa su haɗa kai wajen gyara takon saƙa da ke tsakanin su domin al'umma a ƙasar najeriya su samu damar samun sauƙin man fetur da wadatar sa a ƙasar baki ɗaya sai ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa a da wasu na tunanin idan matatar man dangote ta fara aiki man fetur zai yi sauƙi sai dai kuma tuni murna ta koma ciki ganin yadda kamfanin nnpcl ya ce ya sayi man fetur ɗin dangote a kan naira 898 kowace lita wanda hakan ke nuni da cewa an gudu kenan ba a tsira ba allah ya kyauta amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu da makarantuwa yau na cewa a gaskiya sabon yunkurin ƙasashen mali da niger da burkina faso na samar da sabon fasfo na bai ɗaya tabbas wannan abu ne wanda ya dace domin amfanin al'umma baki ɗaya. ra'ayi daga damagaram to ra'ayoyi da lokaci ya bamu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya bayan wani hari da hukumar bincike manyan laifuka ta amurka ta fbi ta kira da yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump mutane da dama sun yi allah wadahi ga tashin hankalin siyasa kano sun yi kira ga daukar tsauraran matakan tsaro mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da za ta fafata da trump a zaben shugaban kasa na watan nuwamba ta bayyana takaicinta a wata sanarwa game da lamarin da ya faru a jiya lahadi a filin kwallon golf a florida harris ta ce dukkaninmu mu yi iya kokarinmu wurin tabbatar da ganin wannan lamari bai kai ga samun yawan tashin hankali ba wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau litinin a zirin gaza ya kashe mutane goma sha shida a cewar jami'an falasdinu kana suka lalata makaman hezbollah guda ashirin da gine-ginen soja a kudancin lebanon a cewar dakarun tsaron isra'ila hare-haren saman kan gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke nusairat a tsakiyar gaza kuma ya kashe mutane goma kana ya jikata wasu goma sha uku an kuma kashe wasu mutane shida a wani gida a cikin birnin gaza a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki karkashin gwamnatin hamas yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da rasha ta kai shine na jikon takwas a hare-haren da rasha ke auna kiev babban birnin ƙasar ukraine babu kakautawa a cikin wannan wata shugaban ma'aikatar sojin kiev sarhi popko ya faɗa a wani sakon telegram cewa rundunar tsaron sararin saman ukraine ta harbo kusan jirage mara matuka goma sha biyu da aka harba a kan kiev amma babu wani labarin barna ko asarar rai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan ma'al santos ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.